على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba yau goma sha uku ga watan ramadana wanda ya zo hijirar manzan Allah salasalama tana 1440 wanda ya zo daidai da 18 ga watan biyar 2019 gregorian calendar bayan da Allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin ni'imomi da ya kididdiga wa annabi isa dan maryamu alaihi salatu wasalam da shi da mahaifiyarsa ɗaya bayan ɗaya sannan allah maɗaukakin sarki ya nuna masa cewa duk abubuwan da ya yi na mu'ujizozi ya yi su ne da izinin allah maɗaukakin sarki dalla dalla har ma aka samu idnabi a wajen bayanin da allah yake cewa da izini na kai kaza da izini na kai kaza saboda ya kau da shubuhar da nasara za su iya fadawa cikinta ce cewa shi isa alaihi salatu Salam shi da kan kansa ne yake da tasiri da kuma fawa da zai yi wa na mujizozin kenan za su iya daukan su kai shi matsayin allah ko matsayin dan allah duk da an kauce ma wannan abin da ya faru kenan to bayan wannan bayani sai allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa bismillahirrahmanirrahim rahim wa iz auhaitu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli ka tuna ya muhammad lokacin da na yi wahayi zuwa ga wato hawariyawa wani wahayi aka musu wahayi shine an aminu bi wa bi rasuli ku yi imani da ni in ji allah ku yi imani da manzona in ji allah shine isa dan maryamu to sai aka sa su hawariyawa su kalu sai suka ce amanna mu mun yi imani washhad bi annana muslimuna kuma lalle ku zama shaidan cewa mu masu sallamawa ne mu musulmai ne mu musulmai ne da wannan aya abinda za mu yi la'akari da shi na farko wahayin da Allah ya ce yayi wa hawariyawa iz awhaytu ila alhawariyina malaman tafsiri wasu daga cikin su suka ce yana nuni cewa hawariyawan nan annabawa ne tun tunda annabawa ne Allah maɗaukakin sarki yake yi musu wahayi kuma gashi suna tattare da annabi Isa alaihi salatu wasalam duk da cewa ba dole ne su zama manzanni ba amma dai annabawa ne me dalili suka ce Allah ya ce ya yi musu wahayi haka Allah maɗaukakin sarki na wahayi a annabawansa ne wasu malaman suka ce a'a ba sharaɗi ne haka ba hawariyawa ba annabawa ba ne. dalilinsu na farko suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce likulli nabiyin hawari kowane annabi yana da hawariyawa wa hawari zubairu bin awwam ni nawa hawari din shine zubairu dan awwam kuma kowa ya san cewa zubairu dan awwam ba annabi bane ba annabi bane illa iyaka su hawariyawa mutane ne wanda suke makusantan annabawa suna tare da manzanni sun yi imani da su gayan imani suna taimaka musu suna yada da'awansu suna ba su kariya suna agaza musu a cikin duk abin da ya kamata a ce wato kenan annabawan sun samu sauki wajen isar da sakon Allah madaukakin sarki saboda haka wannan hadisi ya nuna cewa hawariyawa ba annabawa bane na biyu sai suka kafa hujja da cewa a'a wahayi ba sai lalle a annabi ba wahayin zai zama kamar yadda Allah yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an irdihi mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa da cewa ki ci gaba da shayar da shi kaga mahaifiyar annabi Musa ba annabi ya bace amma kuma Allah madaukakin sarki ya mata wahayi sai suka ce wahayin kenan na ilhama ne kamar yadda Allah yake cewa dangane da kudan zuma wa auhara rabbuka ila nahali ubangijinka ya yi wahayi a kudan zuma kaga kudan zuma ba annabi ba ne ba annabi ya bace gaban da yake cewa kuma ya yi wahayi a ƙasa da ka wancan dalili na cewa dan an ce an yi wahayi ba zai zama gamsashen dalili cewa hawariyawan annabi isa alaihi salatu wasalam wato su ma annabawa ba ne don haka bayan allah ne masu taimakawa annabi isa allah maɗaukakin sarki ya sakare su wato kina a gare shi sannan na biyu abinda za mu lakari a wannan ayan shine cewa su hawariyawan suka ce ai shaida washhad bi annana muslimuna ku shaida cewa mu musulmai ne ishara cewa kenan ashe addin da annabi Musa Isa alayhi salatu wasallam ya zo da shi ba koyi wani face Islam so ga hawariyawa sa Allah ya ce musu ku yi imani da ni ku yi imani da manzon suka ce mun yi imani kuma kowa ya zama shaida mu musulmai ne don haka isa alaihi salatu wasalam bai karantar da kiristaniti ba don haka shi yasa a cikin bible daga bakararsa har tun daga genesis har zuwa zuwa menene ake cewa exodus ne ko menene ba za ka samu inda isa alaihi salatu wasalam ya kira mutane zuwa ga kiristaniti ba bilazali ma babu sunan kiristaniti a ciki saboda haka wannan suna ne ma wanda aka kakaba ma mabiyansa kuma suna ne ma na suka kama a ce 'yan ta'adda ko masu tsaurin addini ko masu rikicin addini da sauransu saboda haka isa alayhi salatu wasalam bai karantar da masihiya ba bai karantar da kiristanci ba abin da ya karantar shine islam kuma dukkan annabawan allah madaukakin sarki kowanne abin da allah ya aiko shi da shi kenan sakon musulunci saboda haka musulunci suka zo suka karantar da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da yazo abin da ya karantar da mutane shine musulunci to mu je malam إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله بارك كيسركي وإذ قتنا لوكتشن دا قال الحواريون su wa'annan hawariyawa suka tambayi annabi isa alaihi salatu wasallam suka ce masa ya isa ibn maryam ya kai isa dan maryamu alaihi salatu rabbuka ayyuna nazila alaina ma'idatan minas sama ubangijinka zai iya saukar mana da kabaki daga sama isa ya ce musu alaihi salatu wasalam ittaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin in kun kasance ku masu imani ne dan haka wannan aya ita kuma tana mana bayani wato tambayan da su hawariyawa suka yi wa annabi isa duk da cewa sun ce amanna billahi washhad bi annana musulmuna. mun yadda da Allah kuma ku zama shaida cewa mu musulmai ne amma kuma sai gashi su hawariyawan ne Allah madaukakin sarki yake cewa suka kira annabi isa suka ce ya isa dan maryamu ubangijinka zai iya saukar mana kabaki daga sama kawai a sako da abinci daga sama duk abin da muke bukata mu zo mu ci haka za ta iya yiwuwa wato kenan ubangijin ka zai iya wannan an yi nazila alaina ta minas sama to wannan al'amari al'amari ne wanda ke mai girman gaske domin sai nuna kamar imanin nasu ko dai dama ba na gaskiya ne. bayan kuma sun ce aman amanna billahi wa shahadu annana muslimuna kuma tambayar ma sai ta zama kamar tambaya ce ta kaka aka ya hal yastadi rabbuka tunda in sun yi imani da ubangiji za su ce ubangijinka zai iya saukar mana da wato kenan ka baki daga sama wato kenan kamar akwai nau'i na shakka a cikin al'amarin nasu kama akwai nau'i na shakka shin ubangijinka zai iya saukar mana da wannan abinci daga sama wasu malamai suka ce a wata kira'a ana cewa sun ce hal tastadi'u rabbuka har tasdiu rabbaka an yunzila alaina ma'idatan minas samai akwai kira da tazo da badalan min yastadiu sai ce tastadiu idan an dauke ta a tastadiu kenan kamar suna cewa hal tastadi di'u an tas'ala rabbaka an yunzila alaina kenan akwai tagadiri kenan akwai hazafi wanda aka yi a kaddara shi shin zaka iya tambayar ubangijinka ya saukar mana da kabaki daga sama to kaga wannan idan mun a bisa wannan tagadir din ya dan fi sassauci ya dan fi kafafawa wato kenan a cikin lamarin wasu kuma suka ce a'a tambaya ce wadda suka yi ta wato wadda take nuna kamar istidafi ne kamar suna roƙo ne ubangiji isa dan maryam ya saukar musu da kabaki wato kenan mena sama'i daga sama don haka annabi isa da ya ji wannan abu tambaya sai ta masa sai ta masa wato kenan barwatsi haka hankalinsa sai ya tashi sauraka directly sai ce musu a'a ku ji tsoron Allah ya kullaha lalle ku ji tsoron Allah madaukakin sarki yaya ku kuma yanzu yanzu da kuka ce wato kenan kun yi imani da ubangiji yanzu kun ce ku musulmai ne yanzu kuma kun zo kuna wannan magana ku ce wai ubangiji zai iya saukar muku da kabaki daga sama ai kaga wato bai dace ba ce ittaqullaha in kuntum mu'minina inda kuma su imani ne ya kamata wato kenan ku ji tsoron Allah wasu suna rating sahabban annabi Isa da na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban annabi Musa da na annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai na annabawa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda ka ga cewa sahabban annabi sallallahu alaihi sun yi excellence nesa ba kusa ba nesa ba kusa ba ba za ka taba samun irin wannan matsalar tattare da su daga rashi ba ko da za ta taso manyan su za su danne kun ga da muka karanta inda wannan suka suna tambaya tambaya ne ma suke yi irin wanda za ta iya kawo matsala ta yake sai na umar ya tashi ya hana tambaya ne ta radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad nabiya kaga sun yi kwabi kawo kansu da kawo kansu sannan mun ga irin jarraba da Allah madaukakin sarki ya saban annabi Musa akan harkar su rana asabat da kuma inda Allah ya jarrabe sabon annabi sallallahu alaihi akan farauta lokacin aikin hajji kaga wayancan ba su ci ba amma sabon annabi sallallahu alaihi sun ci sannan ga wayannan sabon Isa alaihi salatu wassalam masu imani daga cikin nasu ne suke zuwa suke ca su hawariyun din su ne suke irin wayannan tambaya wato kenan ta annatanci don haka shi yasa annabi Isa alaihi salatu wassalam sai hankalin sai sai ya tashi saboda haka sai yake ce musu ku ji tsoron Allah idan tsakani da Allah ku mutane ne masu imani to mu je malam قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين Allah madaukakin zarki ce kalu bayan ya ce musu ku ji tsoron Allah in dai ku masu imani ne sai suka ce masa a'a mu ba wata matsala bane mu dai kawai na a saukar da abinci daga sama a cikin kabaki nuri da an min ha, muna nufin a kawo mana mu ci ne idan mun ci zuma tadma'inna kulubuna sai zuciyar mu ta samu natsuwar cewa eh lalle kai wato kenan annabin Allah ne kuma manzansa ne Wani alam kuma za mu samu natsuwar cewa an kasa daktana abinda ka faɗa mana nan ashe gaskiya ka faɗa mana wani kuda alaihamin shahidin kuma za mu zama shaida akan wannan muma da kanmu ranar tashin alkiyama to saboda haka wannan shine dalilin da yasa wato kenan muke bukata muna bukata kawo mana ne sai mu ci sai mu gani kenan wasu malamai suka ce ya fito a sikar magana da annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yi ya ce rabbi arini anzuru zuru ilaika ko A'a ba shi ba Eh? ni kai kaifa tuhil mauta yawwa ubangiji ka nuna min da kake kashe kake rayar da matattu sai Allah ya ce masa a awa lam tu'min ashe baka imani ba annabi Ibrahim fa ashe baka imani ba bala yace bala na nayi imani nayi imani tabbas nayi imani walakin liyatma'inna kalbi saboda ina son zuciyata ta sake samun wato kenan nutsuwa don haka sai suka ba su uzuri akan wannan tunda yanzu sun kafa dalili suka ce a nuri da an nakula min ha wa tadma inna qulubuna muna son in an kawo abinci daga sama mu ci kaga mun tabbatar kenan yanzu zuciyar mu za ta samu wato kenan natsuwa haka ne sannan mu san cewa ka faɗi gaskiya sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba laifi ne ta bangaren su ba sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya zama laifi ta bangaren su sukan daure su nuna imaninsu akan wannan mun karanta a baya eh, abdullahi bin husafa da ya tambaya ce ya rasulullahi man abi waye babana sai ya ce masa abuka husafa ga babansa a zaune a cikin jama'a ga mahaifiyarsa tana gefe cikin bangaren mata ga abin da kowa sun ana ce wani dan wani wani dan wani ya tambaye waye babana sai ce masa babanka shine huzafa ba wannan mutumin da kake gani shine baban naka ba kuma kowa mai sani ba a duk duniyan nan in banda ubangiji ba sai ita matar sauraka sai ta tashi ta ce masa mara aitu ibnan a akuminka ban taba ganin da mai kin bin iyaye kaman ka ba Allah aminta an karafat ummuka ma kanat takrifuhu ahalin jahiliyati kana yanzu kana da kwanciyar hankali ne cewa mahaifiyarka bata je ta yi irin abin da mutanen jahiliya suke yi ba kuma yanzu ka zo fataddahu ha bainan nasi ka kunyatar da ita a gaban mutane ai yanzu tonon silili kai yanzu kaga an tono abin da ba abin nan ba sai ce wata a'a wallahi ko ya dangana ni da wanda ya fi wannan mutumin lalacewa lan tasaffi ilahi zan karbi nasabar ba matsala ba ne tunda ai wancan duk lokacin jahiliya ne kuma wannan afallahu amma salahu ko kaga da zai ga kamar an tozarta shi sai ya kwara ibn Sita a ya daga na kamar da sunansa Abdullahi ibn Huzafa Abdullahi ibn Huzafa to saboda haka su sukan karbi ko ma menene a lokacin da aka sauka da lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa in tudu ma fi anfusikum wa zuwa amana rasulu ko sai hankalinsu ya tashi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya sai aka ce musu a'a ba za ku ce kun ji kun hankalin ku ya tashi kuna tiras ɗin ba ku ce a sami ina wa a gufranaka rabbana wa ilaikal masir saboda an saukar da aya Allah ce wa in tudu ma fi anfusikum aw tukufu yuhasibukum billah hankali sai tashi akan wannan aya din ta ce sa ba haka yake ba in hankalin ku ya tashi sai ku ce Allah madaukakin sarki sami ina wa a mun ji mun yi da'a gufranaka rabbana ubangijinmu muna neman gafaranka wa ilaikal masir ko saboda haka sai ka ga Allah madaukakin sarki sai ka kawo muku da sassauci saboda haka sai suka ce muku sami na wa na lokacin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa sami ina wa nan da gaske suke yi shikenan sai ya kara musu da kuma abubuwan ma da basu roƙa abubuwan da basu ba to kaga wannan yana ɗaya daga cikin da suke bambancewa yadda malamai suke rikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran sahabbai kaga na Isa alaihi salatu wasalam to ma gashi abin da suka yi roƙa to mu je قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين الله مدعوك كذلك قال عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم تندى ya yi kokari ya kwabe su su janye a wannan magana su janye a wannan magana suka ce a'a su dai lalle lalle in dai ubangiji zai iya saukarwa ya saukar musu saboda ya riga ya san implication din shine ba mutanen da za a saukar musu face sai ya zama masa ya zama duk mutanen da suka nemi a ba su mu'ujiza sai ta zama musu matsala samudawa sun nemi mu'ujiza da ta zo ta zama musu matsala um, mutanen annabi Musa sun nemi mu'ujiza da annabi Musa zo da mu'ujiza sai ta zama musu matsala ba su yi imani ba saboda ka su wa'ira da ba shafafu da mai bane aka ce musu suka ce a su wasu da su dai kawai nuri da an kula min hawa ta dama inna kulubuna suna son zuciyarsu ta zo sai annabi Isa ce to shikenan babu damuwa Allahumma ya Allah rabbuna ya ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas samai Allah ka saukar mana da kabake daga sama ma'ida kamar da muka yi magana tebur na cin abinci dining table shine ma'ida yawwa malaman da sukan fasara shi da kabaki kabaki shi da babban akwashi wanda za a zo a sa abinci kala-kala shine kabaki to amma sa ma'ida yana nufin table ne dining table saboda haka za a sa wani abinci za a sa wani za a sa wani za a sa wani za a sa wani sai suka ce sai annabi sai ya ce Allah ka saukar mana da ma'idatu minas sama'i kabaki da na abinci daga sama za mu zo mu ci ta kunin la'idan ya zama wato kenan biki a gare mu li'awwalina ga na farkonmu wa akira da ƙarshen mutum daga na farkonmu har zuwa na mu za su a tare a yi walima kowa ya ce abin nan ta minka kuma sai wannan ɗin ya zama aya daga gare ka warzukuna Allah maɗaukakin sarki ka arzuta mu wa anta khairur raziqina kai ne mafi alkhairin wato kenan masu abin nan masu arzuta ku lura da tsakanin ibaran mutanen nan da kuma ibaran annabi isa dan maryamu su suka ce eh, menene eh, suka ce halaysa dai rabbuka an yi nazala alaina ma'idata minas samayi kaga directly su abinci shi ya fi damu su kawai ma'idata minas samayi shi kuma kafin ya yi magana duk da cewa ta yi yadda shi ne ta min samai sai da ya dan fara da tauhidi allahun marabbana mun gane ya Allah ubangijinmu sannan sai ce na ma'aikata ta mina samai su kuma wancan da suka ce eh, ta mina samai suka ce nuri da na kula min ha abinda muke so mu ci kenan shi kuma ce ta la idan li awwalina wa akina wa ayatan minka kaga duk yana da manna abin zuwa ga ubangiji da kuma wato kenan nau'i na tauhidi ya Allah muna son ka saukar mana da wannan kabaki kabakin nan ya zama arziki ne daga gare ka sannan kuma ya zama warzuqna wa anta khairar na, ya zama arziki ne daga gare ka kai ne mafi alkhairin masu azutawa, ya zama wato kenan idi a gare mu tun daga na farkon mu har zuwa na karshen mu sannan kuma ya zama aya daga gare ka ayar da za ta samu fahimci addini mu kuma yi imani da shi mu zama rike shi to wannan shi ne addu'an da shi annabi isa alaihi salatu wasalam ya yi a wannan lokacin to mu je wannan wannan tambihi da zan yi ana idan an ce a yi addu'a da yawa za ka ga malamin mu sai su karanta Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun la'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairu radhiya shafa baka roki komai ba saboda <laughs> ba za a saukar maka da ma'aidatan mina sama'i yanzu wannan hikaya ce ake abin da ya faru ga wancan annabi isa ya yi addu'a tabbas an saukar da ma'aidatan mina sama'i yanzu kai kace a saukar da ma'aidatan mina sama'i <laughs> eh ka baki daga sama ai kaga abin ya abin ayawa damuwar ku kuma za ku faɗa yanzu duk abin da mutum yake da bukata in zo addu'a damuwarsa shi ma zai roka ko tasa ko ta iyalansa ko ta al'ummansa ko kuma ta sauran al'umma gabaki daya to mu je mana قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الله Allah madaukakin sarki sai yace inni munazziluha alaikum tabbas zan ku saukar muku da ita zan saukar muku amma idan na saukar muku in kuka ce faman ya kurba adu wanda kuma daga baya ya zo ya kafirce ya ƙin imani minkum daga cikinku sai ne azibuhun azaban lawa azibuhun adhar min al'alamina wallahi zan yi masa irin azabar da ban taɓa wani a cikin mutane na duniyar nan gaba ki ba a cikin talikai ma gaba daya dan an ce alam ana nufin talikai gaba daya da mutane da aljanu da dabbobi da sauran tsirrai da komai sama da kasa duk har da mala'iku zan hada shi ne ake kiransa al'alam to zan saukar in ji Allah maɗaukakin sarki in ne ha alaikun zan saukar muku da wannan kabakin amma da sharaɗi in kowa ya ci ya ƙoshi to babu sauran abin da rage kuma sai imani in mutum ya kuskure abin ya butulce to fa ga azaba azaba kuma irin wanda ban taɓa yi wani ba zan yi masa ka gaya musu ka ja kunansu in sun yadda akan wannan sharaɗi sai a saukar in ba su yadda ba shikenan sai a rike ta sai a bar su a cikin wannan yanayin sadaka sai suka ce su gaskiya a saukar a saukar kawai su gani da idonsu Allah madaukakin sarki ce zai saukar to tambaya anan shine an saukar ko ba saukar ba malaman tafsiri suka tafi da fahimta guda biyu fahimta ta farko shine dai ba a saukar din ba ba a saukar ba menene dalili suka ce ai isa alaihi salatu wasalam da ya tashi addu'a sai ya ce kunu lana idan li awwalina wa akhirina za ta zama wato kenan biki a gare mu tun daga na farkon mu har na karshe inda an saukar to da ma idan tana na har yanzu tun da har yanzu akwai mutanen ko da ma idan tana na har yanzu za su kowane kirsa tashi sai je da ya ci kowane kirsa ya su kuma babu don haka ba a saukar ba amma an ce za a saukar amma kuma saboda wannan balaganan da aka yi sai suka ji tsoro sai suka janye saboda haka sai ba a saukar ba wannan shine fahimta na farko na malamin tafsiri fahimta na biyu shi malaman da suka ce a an fa saukar menene dalilin ku suka ce Allah ya ce inni munazziluha alaikum zan saukar muku ba wani matsala zan saukar dan haka Allah madaukakin sarki ya saukar da ita illa iyaka takun la'idan li awwalina wa akhirina na mutanen wani lokacin ne saboda haka a mutanen wancan lokacin aka sauka da haka wa'anda suka tafi da wannan fahimta su ne suke ba da kisan cewa suna zaune sai suka daga kansu sama sai suka gaggaji mare guda biyu daya a sama daya a kasa a tsakiya kuma akwai ma'idatan mina sama'i suna kallo a kan gidansu ta sauko da babban tebur da babban abu a lullube da jan kyalle isa alayhi salatu ya ce to gafa abin ya zo fa ga jamaran sama ya tafi ga jamaran kasa ya tafi aka bar tebur ga shi fa ta zo yau ke ko so <laughs> da ga guzo ga ji guzo so ka ce a sai ka fara ci <laughs> a ku dai da kuka roka ku zo ku ci suka ce a wallahi tallahi ba za mu ci ba wallahi ba za mu ci ba sai kai ka fara ci da ya haka ya dage labule eh, kyallen samun tuma ƙasa ko da ya ɗage tuma ƙasa sai ga ƙatan kifi ga yaji a gefe ga miya a gefe ga menene ga menene kuma kifin nan soyayyen kifi ne ke soyayyen kifi kowa zai yi tiris sha jinin jikinsa kowa jin za ku ci ba ku iya cinye shi ba amma kowa ya zo ci a ga <laughs> da wasa ce isa ne salasta zara ya fara ce ta ni ba ni na roƙa ba ku kuka roƙa saboda haka ku zo ku ci hawariyawa da suka ce wallahi tallahi ba su ci ba ba za su ci ba sai annabi isa ya ci sai wadda ce a mu yanzu a nuna mana wata aya daban ba wannan ba a nuna mana wata aya ce aya kuke so eh sai ya ce to kai kifi soyayye rayu kawai sai kifi haka sai ya kada kifi sai ya tashi yana ta motsi yana ta motsi suka ce a a <laughs> to eh a sake wata ayar sai ce kifi ya koma soyayyensa kifi ya sake komawa soyayyensa to ya ku ci sarki ba za su ci ba annabi isa alaihissalam sai aika a ce a kawo masa duk miskinan garin aka kawo ya zo ya ɗauka ya ci su da yawa nan hawar yawa da suka ce a saukar ɗin nan ba su ci wannan kifin ba jama'an gari ta zo ta yi ta ta yi ta ci ta yi ta ci ta yi ta ci ta yi ta ci ta yi ta ci kowa ya zo ya ci an samu kwana da kwanaki mutane sai da suka dan fara mutta da komada saboda za ka zaka cine ba ba abin nan da karshe annabi alaihi salatu wasallam yayi addu'a wannan kifi da ya tattare bayan an gama ya ciye ya mai da kansa inda yake da addu'a Isa alaihi salatu wasallam ya tashi ya koma inda ya tafi ya koma ya tafi inda ya tafi to yanzu ka ya riga an gama musu phase 1 ko sau rana su kuma dama Allah madaukakin sarki yake cewa zan saukar da shi amma duk wanda ya butulce zan masa irin azabar da ban taba yi ma wani a cikin talikai ba to wace irin ce azabar da bai taba yi wani talikai ba malamai sai suka ce ya zama da su wato kenan burara ai ko kuma alhanzir ya zama da su alhanzir su iya kawar da suka ke imanin a wancan lokacin wanda ba su yarda ba kuma sai aka bi da su suka zama alhanzir a baya ba a taba zama da wa'ansu mutane alhanzir ba da aka saka bai da su duk suka zama aladu wannan shine azaban da Allah ya abin wasu kuma suka ce a'a ba fa aka ake nufi ba wannan azabar ba ma a gidan duniya bane sai an je lahira ne Allah madaukakin sarki zai gana musu mugunyar azaba irin wadda ba a taba yi wa kowane dan adam ba wallahu ta'ala a'lam to saboda haka Allah madaukakin sarki ya dauke kifinsa ya tafi da shi aka ba su kuma wato kenan da rikicin su don muje mala wa id qala ya isa ibn maryam anta qulta lin nasi takizuni wa ummi ila hayni min dunillahi hmm. qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq hmm. in kuntu qultu faqad alimta hmm. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله مدعوك كذلك كتنا يا محمد iz qala lokacin da Allah maɗaukakin sarki ce ya Isa Maryam ya kai Isa ɗan Maryam anta qulta lin nasi takzuni wa ma ilaha illa min dunillah kai ne kace wa mutane da ni da mahaifiyata ku rike mu wato kenan alloli ko ma bayan Allah madaukakin sarki Allah subhanaka sai Isa ya ce a sarki ya tabbata a gare ka ba ku ne liya ana kula ma laysa li bihaq bai dace in faɗi abinda ba hakki na bane saboda haka ba hakki na ne in ce musu ni Allah ne ba ba kuma hakki na ne in ce musu mahaifiyata ita ma Allah madaukakin sarki bace a a in kultu kultu fa kada limta in dai ni na faɗa Allah madaukakin sarki ai ka sani in ni ne na faɗa wallahi Allah ka sani ta alama fi nafsi Allah ka san abin da yake cikin raina wala alama fi nafsi ba san abin da yake cikin ranka ba inda ka anta Allahul guyub kai ne mafi sanin wato ke duk abin da yake cikin gaibi saboda haka wannan ba magana ta bace bata dace da ni ba kuma wato kenan ban yi ta ba nan wasu malaman tafsiri suka ce tun a duniya ne Allah maɗaukakin sarki ya tumfe shi da wannan amma jamhur suka ce a a lahira ne kenan sai ranar lahira lokacin da Allah zai tara kamar da muka kanta bai yau mai jima Allahu rusula ko ranar da Allah zai tara manzanni gaba ɗayansu to sai a yi samfulin Isa alaihi salatu wasalam sai a fara da shi sai a tambaye shi kai ne kace ce kai da mahaifiyarka alloli ne mutane wato kenan su bika a matsayin wannan cewon kai Allah ne ita ma Allah ce wannan kuma aka ce taubiki ne ga su nasara Allah maɗaukakin sarki ya san ba haka bane Allah ya san mamansa da shaidan alkur'ani wa ummuhu siddiqa ita siddiqa ce an kira ta da siddiqa saboda yawan gaskatawa da take wa ayoyin Allah madaukakin sarki gaskatawa da take wa Allah da tafansa shi yasa aka sa mata siddiqa Allah ya san bata faɗi wannan ba shi ma Isa alaihi salatu wasalam zaɓe ne na Allah maɗaukakin sarki shi ma ba zai faɗa ba to amma idan aka tara ƴaƴan nasara a ce a gaban su aka kira isa aka ce ina isa zo kai ne kace musu su ɗauke ka kai Allah ne su ko suna cewa kullum God the son ko God the son God the menene Holy Spirit uh, God the Father God the Son Holy Spirit kullum suna faɗa to yanzu an tara su gaba ɗaya aka ce kai kai ne kace wa'annan mutanen su ce kai Allah ne zai ce a'a ya ubangiji ya kuma daga kaga tukunan yanzu su za a fara sa musu wani irin tashin hankali shi kuma zai kokari ya kiliyarin kansa dama Allah ce za mu tambaye wa nas'alal ladina ursula ilaihim wa la al mursalina to bayan an tambayi mursalina din sai a dawo kansu to ku me yasa kuka yi kaza kaza kaza ai kun ji lokacin da ya kaza kuma ba wanda sai kare tashi a wannan lokacin ya ce ba haka bane tunda bai fadan ba ba wanda zai iya cewa ka ce min kaza rana kaza mun gane wannan to saboda Allah madaukakin sarki zai tambaye shi wannan kuma tana tabbatar da kadaitakar Allah madaukakin sarki idan Isa alaihi salatu wasallam zai ce ba hakkin sa bane ya ce shi Allah ne ba bai yadda mahaifiyarsa Allah bane bai yadda kowa Allah bane in ba Allah ba to wannan yana da tabbatar da wato kenan tauhidin Allah madaukakin sarki kuma yana da tabbatar da karantarwar addinin musulunci irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to fannan fadin sa ce subhanaka tsarki ya tabbata gare shi a gare ka suka ce akwai gayan ladabi don da aka ce masa an ta gulta linnasi ita ki zuni wa ila ilahani min dunillahi zai ce la ko zai ce a'a ban fada ba a'a bai haka ba sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ma kuna ne an aqula ma laysa li biha bai dace in fada abin da ba hakki na ba kaga bai da eh, wani ya zabi da a ni ba ni ne faɗa musu ba a bai haka ba sai ladabi saboda annabawa sun fi kowa sanin lafuza wanda suka fi siradarin isar da wato kina abin da ake so a isar ya ce ya ubangiji tsarki ya tabbata a gare ka bai dace ni in faɗi abin da ba na ba sannan sai ya sake cewa in kuntu kuntu huwa kada alimta in ma ni na faɗa ya Allah ai ka sani eh, kaga har yanzu bai ce bai faɗa ba ya ce in ma ni na faɗa in har na faɗi wannan magana Allah maɗaukakin sarki ka sani saboda haka kuma in mu faɗa ba ma ka sani kenan saura haka kai ne kai ne mafi sanin gaibi kai Allah ka san abin da yake raina ta'ala ma fi nafsi wala a'lam ma fi nafsi ka san abin da yake raina ba san abin da yake ranka ba wannan malaman balaga suka ce ya zo a siyakin da ake kiransa al-mushakala al-mushakala shine idan lafazi ya zo shi sai wani lafazin bayansa sai ya zo da irin kamarsa duk da ma'anansu za ta zama wato kenan daban wannan yana daga ciki ta ta'alam wa fi nafsi wala alam ma fi saboda a bambance tsakanin nafs na ubangiji da kuma na dan adam yawwa saboda shi Musa Isa alayhi salatu wasallam dan adam ne amma yayi magana nafsu a Allah yayi magana nafsu a kansa saboda wato kenan mushakala kamar da kace eh Eh, eh, minane Allah ya yastahzi'u ubihim wa ya muddu yamudduhum fi dugyanihim yahu kaga daga ba an yi magana su suna istihza'i sai aka ce kuma do Allah ya yastahzi'u ubihim Allah na istihza'i ne Allah madaukakin sarki baya istihza'i amma an mai da kalmar tunda su sun yi magana istihza'i ko isgilanci sai aka kawo kalmar da ta dace da waccan ala wajhil mushakala saboda haka da eh, bambance tsakanin maganar Allah maɗaukakin sarki da kuma wato kenan na dan adam ko siffar Allah maɗaukakin sarki da kuma siffar dan adam yawa amma ba yana nufin wato kenan ah, daidai wa daidai suke ba haka yake ce masa Allah maɗaukakin sarki kai ne mafi sanin gaibi da haka Isa alayhi salatu wasallam nan da ya wanke kansa shi ba shi ya faɗa ba ko saboda haka su kuma sai su san yadda za su yi abin shi yasa kullun yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari a rayuwarsa ta duniya ɗan lokacin da aka ba mu ɗan kaɗai ya yi ƙoƙari ya kama abu wanda yake tentative wanda yake tabbatacce wanda zai iya gurfana har a gaban Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin wannan abu kar ya rike reshe a kar ya riƙe ganye ya sake reshe mun gane wannan yawwa ƙungiyoyin da muke da suna addini kwace-kwace akwai wanda suka rudu da aka rude su da abubuwa ɗewan gaske ka sau Allah ka sau ma'aikin Allah maɗaukakin sarki ka kama wani mutum ɗan adam ɗan uwanka ka gani ka ta ta shi a yabo ka riƙe shi kuma ka ce ranar lahira shi ne zai cece ka kai abin da ka ga dama saboda kana da wannan garantin sai an je gaban Allah maɗaukakin sarki kuma shi ya zame jikinsa sai ya barka idan shi mutumin kirki ne abin da ya karantar ba shi ne yanzu ku kuke yin sa ba ya karantar da addinin musulunci na gaskiya to sai zai zare gaban ubangiji ya ce a ni ga abin da ce. kuma wallahi baka da hujjar da zaka kama shi da shi sai ya barku a ruwa kaga dai Isa alayhi salatu wasallam yanzu ya zare jikinsa ya bar wato kenan abin nan ya bar kiristoci a cikin wannan matsala ko babu yadda za a yi su fita sun riga sun ɗuru kuma kamar yadda ya faru da shi da su wa'annan zai iya faru a cikin al'ummarmu ko kuma yana faruwa kace-kace a cikin al'ummarmu don haka kowa ya yi ƙoƙari in ya kama kifi ya sa a gorarsa ya je gaban Allah maɗaukakin sarki da addinin da zai iya bayani wa Allah Allah Allah ne ya ce zai yawa daga cikin tabi'ai akan matsala za su ce musu wannan haka a gaban Allah haka za su iya bayani iyaka imaninsu kuma sun tabbatar sun kama abin da yake kyakkyawan abu ko dai nasi na alkur'ani ko nasi na hadisi ma'aiki sallallahu alaihi sannan da fassara mai kyau irin yadda magabata suka fassara ta to kenan sai ka zama ka abin nan akwai wani da yake cewa da altu malikan hujjatan bayni wa bainallahi idan ya du in ya gasa ganewa fatawa ko me sai dauki ta Imam Malik saboda yana ganin cewa Malik eh, zai iya bayani cewa Imam Malik ya ce zai iya fuskantar Allah da maganar Imam Malik mun gane wannan duk da cewa Malik din zaka saba yake cewa in magana ta ta saba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ajiye ta Malik din ai aiki da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai ya kamata ya zama wa'azi a gare mu ko annabi ka rike ko waliyi ka rike ko shehi ka rike ka tabbatar gabar da ka rike gaba ce wadda take mai amfani in dai ka rike a san zuciya wala Allah shehi ma ba shi yace ayi ba yanzu Isa salatu wasallam shi yace an ka bauta masa bai ce an bauta masa ba shehi ne da yawa mutanen kirki ne da suka rasu mutanen bayan su da suka zo suka kawo tsarin addini sai suka kawo bid'o'i kala kala kala kala suka cusa to sai ka rike wannan shi kuma ranar lahira ba za ka iya nasarta zuwa ga wannan din ba to sai ya zama kai za ka tafi a ruwa shi ka yarga ya tsallake abinsa wallahu ta'ala a'lam kuma wannan ya zama kyakkyawan misali wato ne nan a gare mu haka ibrahim alayhi salatu wasalam zai yi da mutansa haka musa alayhi salatu wasalam zai yi da mutansa haka sauran annaba za su duk annabin da ya tafi bayan sa aka kawo wasu abubuwa aka zo aka cusa addini to waɗanda suka biyo da wannan din su ne za su tafi wata kenan igiyar ruwa za ta ɗebe su to mu jimala ma kuntu lahum illa ma bihi a ubudu rabbi wa hmm. wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت ba عليهم وأنت على كل شيء شهيد الله مدوكاكين سلكي annabi isa ba zai shiru da bakinsa ba sai ya tabbatar ya fitar da kansa ya ce ya ubangiji ma kuntu lahum illa ma amartani bihi wallahi ban fada musu ba face abin da ka umurce ni da shi illa ma amartani bihi iyaka abin da ka umurce ni nan iyaka abin da na gaya musu kenan na gaya musu ko bari ka jima abinda abin da ka faɗa min na faɗa musu shine ana ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma kuma ubangijinku my lord and your lord ko yawwa ku bauta wa Allah ubangiji na kuma kuma ubangijinku ni abin da na gaya musu kenan ban tsallake wannan gurin ba kullum abin da nake kokarin tabbatar da su shine akan tauhidi su bauta Allah ban ce ni ne ubangiji ba nace da ni da so din kai ne Allah mu abin da na faɗa musu kenan wa kuntu alaihim shahidan kuma ni shaida ne a kansu cikin abubuwan da na faɗa musu ma don tafihin lokacin da nake cikin saboda haka a lokacin da nake nan ni mai shaida ne a gare su su ma sun yarda abin da na gaya musu kenan wala mata faitani amma lokacin da ka karbi raina bayan na bar duniya kunta an tarraki ba alihin Allah kai ne mai kula da su ka in sun faɗi wata magana wani ban san ta ba ni wadda na sani dai na riga na abin nan wa an ta kulli kuma kai Allah mai shaida ne akan komai yawwa da ka ni haka abin da na riga na gaya musu kenan baya na in sun ƙara wani abu to shi wannan kuma su suka jiyo kaga Isa alayhi salatu ya yi haka ya zare wato kenan hannunsa a cikin a cikin lamarinsu bai gaya musu ko face abinda Allah madaukakin sarki ya umarce su shi shine kuma wato kenan tauhidi hakan to kaga anan annabi isa alaihi salatu wassalam ya yi maganar cewa a lokacin da yake tare da su shaida ne suna yin abu daidai wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim iyaka wa'anda ya tara su yake koya musu addini sun yarda da shi sun ce eh, amanna billahi shahadu bi anna muslimuna ya dora su akan abu na addini wanda yake mai kyau dan haka wannan kuma sun karba suna yi bai san me cikin zuciyarsu ba dan haka shi yasa yake cewa ni shaida ne a kansu amma bayan na bar duniya sun kauce ba su kauce ba wannan Allah kai ne kai sani shi yasa yake cewa kunta alaihim shahidan kenan yayi shaida da abin da yake zahiri a nan duniya Wani ayan tana karantar da mu a nan duniya kullum abin da yake zahiri shi yake aiki abin da yake zahiri da shi shari'a take aiki na hukumu bi zawahir ko ba haka ba amma ba da ni wannan ba mu da shi mutum ya yi imani tsakaninsa da Allah bai imani tsakaninsa da Allah ba wannan shi da Allah amma ya ce a shari'a Allah ya lalata kuma yana zuwa masallaci shi musulmi ne sauran matsala kuma sai mu bashi shi da ubangijinsa wannan shine zahiri kenan ko wannan shine yake amfani a nan gidan duniya gobe kiyama shine inda wato kenan ne kuma zai amfani ta ce wannan ba imanin gaskiya ba wannan ba imani wannan munafiki ne wannan kaza wannan kaza da sauransu to kai ke cewa a nan duniya ni shaida ne a gare su amma bayan na bar duniya Allah madaukakin sarki kai ne wato kenan kake shaida a kansu saboda haka inda wani matsala ma bayana ne annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar duniyan nan ba sai da ya tara mutane ya ce musu na isar muku da sako eh to ku yi kokari ku rike abin da na koyar da ku alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin min ba'di abin da na karantar din nan ku yi har da yake ce musu a hadisin irbad bin sariya fa innahu may ya'ish minkum fa sara ikhtilafan kaseera wanda Allah ya sa yayi nisan kwana zai ga sabani da yawa wannan ma su yayi gidan su ce ga yadda za su yi addinin su wannan ma su yayi gidan su ce ga yadda za su yi addinin su wannan ma su yayi ikhtilafan kaseera wannan fa a sahabbai yake faɗa duk wanda ya nisan kwana a cikin ku ku sahabbai tun kuna duniya za a fara samun wani matsala ne amma ga shawara ta gare ku alaikum bi sunnati ku yi kokari ku rike sunnata ku rike abin da nake a kansa yace abdu alaiha bin nawajis ku rike ta da tirmi ku rike gangan in ku rike da hannu ba zai riku ba ku sa da baki ku hada ku rike gam abin da nake a kansa abin da nake a kansa to saboda haka in sun rike wannan kaga sun samu abin nan kuma wannan shine ya kamata kowane musulmi ya zama abin nan duk abin da suka biyo baya daga baya za su iya samun matsala tunda za an gina su ne akan fahimtar malamai kuma malami zai iya dacewa malami kuma zai iya wato kenan kuskurewa kuntu alaihim shahidan ma dun tufihim falamma tawfaitani kunta anta raqiba alaihim anta ala kulli shay'in shahidun to mu إن ibadu, wa in وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki ya ce Isa alaihi salatu wasallam bai rufe bakinsa ba fa sai ya ci gaba da cewa in tu'azzibuhum yanzu anan yace in ka musu azaba fa innahum ibadu to lalle su bayinka ne wa in tagfir lahum idan kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lalle kai buwaye ne wato kidan kai gwani ne kaga yanzu Isa alayhi salatu wasallam ya kai gaba an yadda cewa shaidar da ya kawo haka ne dan haka shi ya fita to tunda ya fita din kuma mutanansa ne wannan shauƙin na cewa mutanensa ne yana tare da su da haka yanzu kuma kuma fa'idanci a gurin ubangiji ya Allah to shi kenan ga dai matsalar da ta faru da su in to mun muka musu azaba bayan nan mai badu kai su bayan ka ne kaga ya fitar da ladabi bai ce in to na fa innahum qad asauka ba idan ka azabta da su ai su ne suka jawo tunda sun saba a'a bai fada ba sai ce a to ubangiji kayan ka ne ai ka mai kaya ka zai iya abin da ya gana mara kayan sa ai ko yauwa kaga akwai dan tausasawa da kuma ɗan neman abin nan da sauki a gare su in ka musu azaba shikenan Allah bayinka ne wa in taghfir lahum idan kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizu to kai buwaye ne bai ce gafurur rahim ba me yasa bai ce gafurur rahim ba saboda inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi Allah baya gafarta in an yi shirka da shi sai ya ce fa innaka antal azizu kai buwayi ne ka san yadda kake juya komai zaka iya juya komai ya zama yadda ranka yake so kai yadda kaga dama kai buwayi ne kaga duk yana da kaman kumbura Allah madaukakin sarki saboda Allah madaukakin sarki dai tausasa abin a samu a gafarta su kuma yace hakim kai kuma gwani ne ka iya tsara abin in ma za ka gyaggyara abin kai gwani ne a wajen gyara za ka gyara babu wani matsalan da zai faru kaga dai bai foto balo-balo ya ce Allah ya yafe su ba bai kuma nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya sallama tun da shi ya fita a je a ƙona su ba bai yi hakan nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je yakin badar aka kama sanadi da quraish wajen mutum saba'in aka tafo da su madina yace ya zami da su saboda haka sai mutane suka yi shaba da shawara sayyidina abubakar ya ce shawara ta a ba su damar su fahimci kansu kowa ya kawo kudi sai a sallame su kar a kashe su la'alla za su iya musulunta wata rana za su taimake mu kudin da aka samu kuma sai mai amfani da shi musai kayan fada mu da karfafa kanmu sai na umar yana ta daga anu ashe irin basayar ba ta masa nawa ta abubakar daga wace kai fa umar kana da akwai wani mai magana umar ce gani yace sun karyata ka ya rasulullah sun kore ka a makka sun walakanta ka sun menene kawai da kaji abin da ke gani duk a sassare su kawai kuma kowa ga bashi dan gidansu ya sare wannan kanina ne ni zan sare shi wannan akilu abes aliyu sayyidina ali ya sare kaninsa wansa ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kowa ya ƙuraisha na duniya ta san cewa musuluncin nan mun fifita shakan komai annabi sa sa yi shiru to naji akwai mai wata shawara abdullahi bin rawaha ya daga hannu kaifa yace ina ga a tabi da su jeji a tara gumagumai busassu a cinna wuta in sanyi yi wuta ta gama a dinga ɗauka su bayan ɗaya na jefawa abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin <laughs> wanda aka kamu lokacin mai musulunta ba ya ce abu abdullahi ai kayan ka zumunci ka tsatar rahima kayan ka da zuci tsakaninmu da ku haka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai ya ce misalin ka kai abubakar kamar misalin annabi ibrahim ne annabi ibrahim ya ce mina ne ana rama mai annabi ibrahim ya ce a mutanensa eh faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani wa annaka antal ghafurur rahim ko annabi ibrahim ranar lahira in an ritsa shi kan mutanensa zai ce ya allah wa'annan bayinka ne amma faman tabi ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni ni ibrahim yana tare da ni amma wanda ya saba mu allah kai mai iya gafara ne haka ya yafe musu kaga abin da annabi ibrahim ya faɗa kaga akwai tausasawa ya sake cewa misalin ka kai abubakar misalin isa dan maryamu ne sai karanta wannan aya din in ji annabi sai ce in tu'azibuhum annabi sai ce in tu'azibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum wa innaka antal azizu al hakim saboda haka sai shi kai misalin ka kenan kai kuma misalin ka Umar kamar misalin annabi Nuhu ne annabi Nuhu da aka duk zuma masa rai yace eh, eh, menene ne <laughs> rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyaran Allah duk wani kafiri mai gida albarka sakar ka bashi a rusa su kawai ransa ya ɓaci yi kuma ya itilali da cewa innaka in ta yi dullu ibadaka wala ya dudu illa fajiran kafara in ka bar su ma bata lokaci ne kafirai za su yi ta aifa <laughs> du an kashe su kawai <laughs> in ji annabi nuhu ya zage cewa misalin ka umar misalin musa alaihi salatu wassalam annabi musa shi ma da aka bata masa rai yace rabbi dimis ala amwalihim wa shidid ala qulubihim fala minu hatta yarawul azab al azim Allah ka rusa dukiyarsu ka yinke zuciyarsu ba kan su karbi imani har sai sun mutu duk su shiga wuta to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki shawarar sayyidina abubakar saboda ba abin da zai zo masa na zabi cikin abubuwa wanda suke na halal face sai ya zabi mafi saukin sai ya dauki shawarar sayyidina abubakar to ala ayi halin da ya rauna mace isa alaihi salatu wasallam a cikin wannan aya ya tausaya wa mutanansa kuma tausayin da ba zai yi amfani ba da zai musu amfani ba tunda sun mutu ba musulmi ba duk wanda ya mutu ba musulmi in kaga ceto yana amfani a ranar lahira sai mutum ya mutu da kalmar la ilaha illallah in ya mutu da kalmar la ilaha illallah babu shirka a cikinta ko shekara miliyan yayi akwai yiwuwar zai iya fita wallahu ta'ala ala to mu je malam قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم hmm. Lahum Janna tun ta jirimi tatalen har kwaɗayi na fi ha abada, wani Allahu an kunkura zuciya, za ni kalfa wanzu afu yi. Allah ma ɗaukakin sarki sai qalallahu. Allah ma ɗaukakin sarki sai ya kunu kenan ko? E? Eh? Itibarimma sai ya kunu. Ƙalallahu ha da yawon yanfa sadiki na sirkuhun yau rana ce wanda masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su kunga a baya muka ce Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa anan gidan duniya abin da yake amfani shine zahiri amma a lahira fa reality tabbas shine yake amfani yawa ka ana sallah kana komai da komai a kai musulmi ne amma in an je lahira sai an tantace irin na naka nan ne gaskiya saboda gaskiyar mutum ita ce wannan ranar za ta amfane shi duk abin da kai tsakaninka da Allah shi yasa kullum ake cewa mutum yayi ikhlasi yayi abu tsakaninsa da Allah to wannan gaskiyar za ta amfane shi sau da yawa mutum zai gaskiya a duniya gaskiyar ta sashi a cikin rikici ko da faɗi gaskiya a ce da ah, to shikenan tanka a maganin sa Eh, saboda ya faɗi gaskiya ta zama karanta wani kisa na a cikin annazarat na mustapha lutfi al-manfaloti ya ba da hikayar wani mutum ɗan kasuwa in yanzu zai kasa kaya in aka taya in ya faɗi gaskiya sai mutane su ki saya sun fi so su je wanda za a yi ta ja da su a yi ta ja da su a yi ta in da ya faɗi gaskiyar to ba za a sai kayan nasa ba abin ya ɗaga masa hankali in ya zo ana mu'amala da mutane in yi gaskiya sai a watsa da lamarinsa duk inda ya gaskiya kai ta gaskiyar tasa sai da ta sashi a cikin kurkuku to da shi ba zai faɗi abin da ba gaskiya ba to yana cikin kurkuku shine ya rubuta wasiƙa sai turo cewa dan uwa musulmi na son ka shawara a dalilin gaskiya ta na rasa abokanai na mutane ba za su je da ni kasuwanci ba saboda zan faɗi gaskiya a dalilin gaskiyata na rasa <laughs> eh, kwastomomi na mutane ba za su sai kayana ba saboda na faɗa musu gaskiya a nan zan cije a dalilin gaskiyata hukuma ba za ta yadda da ni ba in na faɗi gaskiya sai a kama ni ni ne na yi laifi yanzu gani a cikin kurkuku me ya shawara da za ka ban sai tura ya ce kowane musulmi ba ya shawara yanzu wani shawara za mu ba shi <laughs> oh, ya zana ya ta zama kurkuku kenan to Allah madaukakin sarki ya ce a ranar lahira hada yawmu yafa sadiki na sirku yau ita ce ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta yi musu amfani kaga ƙaryar mai ƙarya ba za ta amfani ba a bayan mun karanta eh, menene kullu eh, yi khabisu wat tayyib walau ajabaka kasar kabir ka ce musu da mummuna da mai kyau ba za su taba haduwa ba da duhu da rana ba su zama da ɗaya ba da ƙarya da gaskiya ba su zama da ɗaya da mai kyau da mummuna ba su taɓa zama ɗaya ba don haka duyan da ƙarya ta kai ƙaryar ce rana ɗayan aka ɗora gaskiya kanta za ta rubuce ko bal na ƙazifu bil haƙƙi alal baɗi lifaye da maguhu fai za huwa zahik da za ka sai a ce wa da ƙaryarsa ta ƙari kada wajen cewa da gaskiyarsa ta ƙari ba zai yiwu ba saboda da za ka tara miliyan kwanto kare sama duk da gaskiya ta zo rusa ta za ta yi duk abu in dai ba na gaskiya bane kar ya baka sha'awa kar ya baka sha'awa saboda me ba zai tabbata ba ƙarya kullun rushewa take kullun rushewa take haka ranar lahira da mutum zai je da cikin duniyan nan sau miliyan ranar lahira rushewa zai yi da mutum zai je da gaskiya cikin faranti wani cikin gaskiya ita ce za ta amfane shi to kuma kowa yana da ne a cikin mu cewa za a je mutuwa tana nan tafi da ba mutuwa da yanzu ba mu ne a nan ba sai da wani suka tafi sai muka zo duniyar da yanzu zama da muke nan ba mu ba ne da wa'insu ne suka zauna sai ga mu kuma bayan sun tafi sai ga mu mun zauna haka kuma za mu tafi mu ma wa'insu za su zo daga bayan mu don haka akwai ne cewa za a tafi wurin Allah madaukakin sarki to kowa ya tana wato kenan gaskiyar da zai za ta amfane shi lahun jannatin Allah madaukakin sarki ce wanda suka tafi da gaskiya Allah madaukakin sarki zai tanada musu wata kenan aljanna wanda ta jirimin tati al-anharu qawama za su rika gudana a garkashin ta na fiha abadan za su dawama a cikin ta har abada kaga wannan an riga an rufe komai da komai yace na fiha abadan masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su ranar lahira za a sasa aljanna da dukkan ni'ima kuma za su zanna har abada kaga ba ce masu karya ba ko ba ce masu hayinci ba sai kaza kaza ba to ɗaya gidan ma na matsalar in an shiga shi ma ai har abadan ne Allah ya kiyaye radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya yarda su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah madaukakin sarki ma'ana sun yi aiki irin aikin da Allah yake so anan kuma yana nuna mana muhimmancin aiki na farko Allah ya ce wa ma'umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina ana son ikhlasi ya zama abin na biyu Allah madaukakin sarki yake cewa ah, Allah ya halice ku li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan ana son a ga aiki mai kyau aiki mai kyau aiki mai kyau kuma yana da sharuɗansa wanda ya kamata ce mutum ya san aiki in ya samu sifa kaza da sharadi kaza da sharadi kaza shi shine aiki mai kyau kuma shine aikin da Allah madaukakin sarki zai karba na uku Allah yake cewa waf'alul khaira la'allakum tuflihuna duk inda kuke ku aikata aikin alkhairi wannan aikin alkhairi shine zai wanzu shine zai samu ku samu falaha ranar tashin alkiyama to kaga akwai bukatar mutum ya nazari ya da abin da zai tare da saboda amfanin abin nan wannan aiki mai kyau da suka yi da wa'annan sharuɗa su suka sa Allah sai ya yarda da aikin nasu su kuma dan sun yarda da Allah ne su sai suka yi wannan da haka yake radiyallahu anhu wa radu anhu dalikal fawzul azim wannan kuma shine rabo wanda yake mai girman gaske to mu ji Allah ma. lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin hmm. wa huwa ala kulli in qadir Allah madaukakin sarki ce lillahi mulku samawati wal mallakan sammai da kasai wa ma hinna da abin da yake cikin su duka na Allah ne yawa da sama da kasa da kuma abin da yake cikin sa me yasa aka ce ma anan bai kawo man ba saboda rinjaye ma ligairi aqilin ko to saboda rinjayen su akan aqil su ne yasa Allah barkushi da abin nan aqil ka abin mutane ne da aljanu da mala'iku in ka dauki wani ai sauran babu akil ko to duk sauran halittun ana kiran su gairu akil duk sauran halittu banda mutane banda aljanu banda mala'iku duk sauran ana kiran su gairu akil to in ka auna yawan su da na cikin samman da na cikin kasan ninkin ba ninkin mutane yanzu mutanen garin nan in ka tara su gaba ɗayan su kaf in ka samu ramin tururuwa guda ɗaya suna fitowa kace sai ka irge su sai su bada kunya a mutanen garin nan kuma gidaje nawa ne suke da ramin tururuwa a garin nan ramin shanzuma mai daya zai iya abin ramin zuzu daya zai iya daukar mutanen garin nan akwai halittu a cikin kasa kiyashi Allah kadai ya san yawan a cikin kasar nan wanda ke in dai a kirge ne to ba za ka taba hada su da mutane ba kuma daga nan in ka tashi sai ka je sai ka wuce gajjan ka samu gari sai ka wuce durani ka samu gari ramin kiyashi da tururuwa da mai nawa za ka samu mutane sai a cikin gari su a cikin jeji ma su duk jejin da kaje zaka samu gara ma kawai nawa ne yawanta to sauraka gaira aqil sun furin jaye shi yasa Allah madaukakin sarki ya a wannan ayar sai ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi amma kuma da an ce ma fil ardi hadda man fil ardi ma wato kin duk sun shiga saboda duk abin da ke sama da kasa dinna Allah ne duna Allah ne kenan Allah ya riga ya tsara abubuwa sai yadda yake so ko ka bi ko ka bi akwai matuka sannan kuma a lokacin kuma Allah madaukakin sarki zai hukunci sayan da ya ga dama ko ala shay'in gadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai mai iko ne akan komai illa iyaka ya ba wa dan adam wani nau'i na hurriya wani nau'i na yanci shi ma na dan karamin lokaci a lokacin da dan adam yake alamu zarra baya da yanci a lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa ya da yanci a lokacin da ya zo nan duniya ana yake da yanci da ya wuce kabari ba ya da yanci da an je filin tashin alkiyama ya da yanci sadaka a cikin wannan gurare da Allah madaukakin sarki ce ya halarci dan adam dabakan an dabakin ko to dabaka guda biyar din nan ɗaya ce kawai ta duniya inda dan adam yake da yanci zai iya in ya ga dama bi Allah in gada maki bin Allah alma lokacin da kake cikin ciki bai ga in an gada sai a samu ta cikin cikin a cikin jaka sai a fito da shi jaki ba control kwata kwata ballantana kafin ma ya zo shi cikin lokacin yana zar ba mu control kuma da zarar an tarko nan da ɗaya mutum an sa cikin kabar shi shiken duk wani control ya riga ya kare sai yadda aka yi da shi a ɗauki ran a kai shi inda aka ga dama gangan jikin a bar shi a gun ya riɓe dama shaksun takan dafa wasu rayya wasu ra fal jismu kuwina min kasisil hirmidi fa yuhinna zaka li ardihi bi tasaffuli wa yuhinna zali sama'ihi bi tasaudi rai ya sama gangan jikin ya dama kasa ce da kasa aka yi shi ke da kuma akwai sauran control akwai sai yadda aka yi da kai to saboda haka yana da kyau mu fahimci cewa Allah madaukakin sarki shi mallaki komai kuma shi yake da mulkin komai to mu je mana lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan mun zo gaba kenan